shirin zamantakewa ne kowa ya zo ya saurara don na san akwai abun mora karfan samu daina burinsa alaƙar mu za ya lalata masu sauraro barkanmu da warhaka sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa shiri da ke tattaro masu ruwa da tsaki don tattaunawa kan batutuwan da za su inganta zamantakewar mu ta hanyoyi daban-daban domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Ni Zainab Babaji ce ke gabatar da shirin zamantakewa. Gwamnoni yana a kayan A yau shirin zamantakewa zai tattauna ne kan dalilan da suka haddasa tsadar rayuwa ba ma a Najeriya kaɗai ba har da wasu ƙasashen duniya. Akalla a kowane gida a Najeriya in an cire abinci daga kowane gida akalla kusan kowane abu da muka mallaka a gidajen an kirkiro su daga ƙasan waje. To a cikin kuɗi da mafi rinjayi a duk duniya dola ce ta fi rinjayi. a ce yadda aka saba ba wa 'yan kasuwa waɗannan daloli duk lokacin da za mu siyo kaya daga waje a bamu wannan daloli a farashin da ya dace ba wai farashi na gwamnati irin mai tsada wanda yake muke siya a waje ba in dai za mu same shi cikin wannan kankanin farashi to in Allah ya so ya yarda ko za mu kaya zai sauka wallahi a cikin 'yan watannin nan 'yan Najeriya sun tsinci kansu a matsanancin yanayi na tattalin arziki masana sun bayyana lamarin da yadda mahukunta a Najeriya suka sanya matakai kan abin da suka kira na farfado da tattalin arzikin ƙasar. Dala wace kuɗi ne na ƙasar waje ta kasance da tasiri matuƙa kan harkokin cinikayya a cikin Najeriya wanda ya shafi duk wata harka kama daga ayyukan gona, kiwon lafiya, sufuri da sauransu. Mr. Filimon Ayuba masanin tattalin arziki ne da ke bibiyan lamuran da suka jibanci shiga da fitar kuɗi. Ya ce a Najeriya mafi yawan kayayyakin da al'umma ke amfani da su a gidajensu daga ƙasashen waje ake samo su, in banda wasu kayan abinci. idan a cikin abun da muke amfani da shi a gidajen kusan duka daga kasan waje ne wato duk wani aikin da muke yi muna kai ne mu je mu siyo abin da aka sarrafa daga kasan waje to wannan sayayyan ne ya sa wanda suna neman dola sun fi wanda suna kawo dola Najeriya. Ko me ya janyo hakan? hanya guda ɗaya shine Najeriya tana samun kudade a dola. Wato mai da ake sarrafa a Najeriya ana kai shi a ɗanye a kasan waje a sayar da shi a samu dola. To gwamnati kaɗai take da wannan hanya. To wannan kudaden da ake samu a wajen mai ɗin baya iya biyan bukata abin da muke siyowa a Najeriya daga kasan waje. So a dalilin haka ne masu neman dola sun fi masu kawo dola. da yake na biyu kuma wato kusan duk 'yan siyasan sun shiga yin ajiya a dola ba wanda yake ajiya a naira so ya zamana sai ka samu mutum yana sayan dola ya aje ba wani harkan dola yake da shi ba amma sai sai ya saboda haka kome sai hau to mutum da ya je siyo abu a dola ai dole in ya zo in zai sa kuɗin shi a naira dole ya yi lissafin kuɗin dola da ya kashe saboda haka farashin abubuwa suna hawa farashin dola na hawa ya kai ma wani lokacin da kamfanoni da suke sarrafa a Najeriya da yawa daga cikinsu suna rufe kamfanoni ɗaya daga cikinsu wato wannan kamfani gsk mai sarrafa magani akwai kuma da wani kamfani mai sarrafa abin taimakawa mata wato Procter and Gamble su ma sun yi niyya za su bar Najeriya domin ba su iya samun cikakken dola wanda za su zo su sarrafa abubuwa a Najeriya mutane su saya a rabusa har su samu riba. Saboda haka yawancinsu suna rufe eh, su daga wanda su rufe su koma Ghana sai wanda su rufe su koma kasan waje gaba ɗaya da sauransu. A shekarun baya masu zuba jari a Najeriya suna shigowa ne da kudadensu na kasar waje su canza zuwa naira don yin kasuwanci a Najeriya. Mr. Filimon Ayuba ya ce yanzu lamarin ya canza. Wato duk wani bature ko wani mutum kasan wajen da ka gan shi ya shigo Najeriya hmm. ya shigo cin kasuwa ne ba ya shigo zuba jari ba ne. Don an ya shigo zuba jari ne ana iya ce to nan da shekara biyar shekara goma shekara sha biyar kama a ce ya fito da kuɗinsa to duk wani mutum kasan wajen da ya kaga ya shigo najeriya a yanzu da kuɗi to ya shiga cin kasuwa ne kaman kamfanonin ma'adinai da muke ga suke tururuwa zuwa najeriya nan kusan za a ce cin kasuwa suka zo to abin da ke faruwa wanda suke hakan ma'adinan nan ba gwamnati ba ne masu zaman kansu ne hmm. suna nan sai a shigo da jirage a dime su a tafi da su to gwamnati ba ta iya ma ma tsaronsu balantama a ce wai a kama su. So su suke wannan kudaden kudaden na shiga aljihun masu hakanta. kuma haraji ma ba su biya. So inda damuwan yake kenan, inda a ce Najeriya ne wanda a ce kasanmu tana da tsaro, mutane ba su iya shiga su fita kan da suka ga dama. To, kudaden shigan Najeriya daga ma'adinai ya mafi na mai. 'Yan kasuwa da ke mu'amala da kuɗaɗe na ƙasashen waje da na Najeriya sun sami ƙalubale ne saboda ƙarancin dalar a hannunsu, saboda tsauraran ƙa'idodi da babban bankin ƙasar ta gindaya. Sakataren ƙungiyar 'yan kasuwa na Arewacin Najeriya Alhaji Bashiru Uba Hassan ya ce hauhawar da dala ke yi su kansu sun rasa dalili. Gaskiya har yanzu wallahi mun gagara gane abin da ke janyo hauhawar dalar nan. Domin kin ga kamar yadda aka yi hira da shi shugaban yan canji yana faɗa yakan ce a baya akwai wato kaso da gwamnatin tarayya ko kuma ce bankin tarayya CBN kenan yakan ba su wannan daloli wanda fitowar waɗannan daloli daga cikin central bank zuwa hannunsu yakan rage raɗaɗin waɗannan abubuwa To amma yanzu gaskiya ba a samun haka. Yanzu ya kasance cewar duk wannan abu ya ta'allaka ne kawai a bankin tarayya wato CBN. Saboda haka kin ga lura da hakan nan ya zama cewa duk abu da za a yi an takura shi guri ɗaya ne cak baya motsi ko ina. Kasancewar hakan nan ya sa duk abin da za ka yi transaction ɗinka ko kuma wani harka da za ka yi na kasuwanci dole sai dai ka yi shi tare da banki. Mu 'yan kasuwa babu wani tallafi ko kaɗan da muke samu na wannan dala da yake shigowa hannunmu. mu. ga dole ya zama cewa sai inda gwamnati ta ajiye wannan al'amari. To abin da ke mutane ke ɗaure musu kai yanzu shine a yanda abubuwa ke hauhawa wanda kowa ya riga ya sani amma da safe za ka ji an ce eh, abu kaza naira kaza ne da bayan minti ishirin ko awa biyu za ka ji an ce abin ya canza kuma ba wani sabon kaya aka kawo ba me yasa abin yake kasancewa haka to wannan dai magana guda ɗaya ta haka take mm. domin duk yanda dai abin yake akwai shine sukan ce mana wai dalar nan ta tashi mm. yanzu yanzu nan za ka ji an ce an sai dalar nan naira ɗari eh, dubu ɗaya da ɗari ɗaya misali zan miki ko mm. a dubu ɗaya da ɗari biyu amma ɗan ƙanƙanin lokaci sai ka ji mutum ya ce maka ya tafi kasuwa ya je ya siyo ta tunda ba a hannun gwamnati za ka siya ba mm. kamar yadda na faɗa miki a da mu yan kasuwa a gwamnati tana ba mu irin waɗannan amma yanzu wallahi babu mm. saboda haka muna zuwa mu siye ta hannun yan kasuwa ne saboda haka kuma shi wanda zai je ya siyo dalan nan zai je misali yanzu ya siyo ta yau dubu ɗaya da ɗari biyar wallahi kana motsawa kana samun awa ɗaya in ka je kasuwa sai ka jance maka ta zama dubu ɗaya da ɗari biyar da hamsin ko dubu ɗaya da ɗari shida shi wannan ƙarin da ya samu dole ya zama cewa shi ma ya ƙara maka kan wannan kuɗi da ya sai wannan dala. to idan muka koma kan kayan masarufi wanda ku kuke safara ko kuke jijjiye wayannan kayan masarufi me yasa ah. ake samun hauhawan kayayyakin masarufi. kin ga wato dogaro da irin waɗannan canje-canje da ake samu duk mutumin da ya ɗauki kuɗinsa ya je siyo wannan kaya misali mu karan kan wallahi akan musamman kayan masarufi abin yana daure mana kai sosai duk da dai an ce wai kamfanonuwa suna samun tallafi daga wajen gwamnati amma kamfanonuwan nan idan muka tambaye su ce ba wani tallafi da suke samu daga wajen gwamnati saboda haka su kullun kayan raw material din su ko kuma ce abin da suke amfani da shi wajen siyo waɗannan kayayyaki hmm. kullun wannan dala ita ma ta shafe sai ka ji an ce duk mutumin da ya siyo kaza zai ce maka ai wannan abu nan daga waje ake siyo shi saboda haka wannan dalili ya sa dole wannan kaya ya zama cewa ya samu samu karin farashi. Mm. To yanzu yaya za a samu sauƙin wannan rayuwa wace shawara kake da ita wa gwamnati musamman tun da kusan za a ce wuka da nama ita ce ta yadda talakan Najeriya zai samu sauƙin rayuwa. Na farko shawarar da zamu ba gwamnati shine ta dawo da wancan tallafi da take ba 'yan kasuwa wannan dala. In dai har za a dawo da wannan daloli misali a ce yau a ce yadda aka saba ba wa 'yan kasuwa waɗannan daloli duk lokacin da za mu siyo kaya daga waje a bamu wannan daloli a farashin da ya dace ba wai farashi na gwamnati irin ne mai tsada wanda yake muke siya a waje ba in dai za mu same shi cikin wannan kankanin farashi to in Allah ya so ya yarda ko za mu kaya zai sauka wallahi hmm. na farko sannan na biyun su magana ta gaskiya da lai kullum magana nan da ake na magana tallafin nan da aka cire wallahi yana daga cikin abin da ya haifar wa da kasan nan mummunan matsaloli gaskiya wanda yake mu a babban fatan mu shine ko yaya ne gwamnatin da za ta dan yi ribacin wani ba a cikin wannan tallafin nan gaskiya fi eh, gaskiya wallahi Hmm. inda gwamnati za ta duba ta ga ta dan yi ribashin wani abu wannan tallafin man nan hmm. in Allah ya da gaskiya mun tabbatar da cewa za a samu saukin rayuwa kowane hali yan Najeriya ke ciki da tsadar rayuwa Mr. Mark Amani ya ce talakawa a ƙasar sun shiga matsatsi. Ya fa masara fa cewa ke ma abincin jakura ne da dawakai, amma yau masara gaskiyar magana ba mu san halin da muka samu kan mu ko musamman abin da za mu yi balle ko magana uwa uba shinkafa yanzu shinkafa fa a takaice irin na gwamnati nan kusan dubu uku a wadansu wuraren wanda ma tiya kwarai da gaske idan kai in kika sami minti talatin ma za ki riga shinkafa mudu guda cikin bawa da hmm. kuma akan dubu uku masara ko ba ta tabuwa yanzu. Hmm. Saboda haka abinda za mu yi kira shi shugaban kasa waɗanda suke sauraro suke kai ma rahotanni irin wahalan da mutane ke sha kai a takaice kai asibitoci ma ba sa ganin gawaki a yanzu irin yadda yunwa take ganin gawaki dan gaskiya mutane mutuwa suke kawai dama saboda yunwa dan Allah shin shugaban kasa da masu bashi shawarwari da gwamnoni suna ma a kallon abin da ke faruwa kasar nan ko kuwa domin halin da muke ciki to ya guji misali a mutane suna cikin bala'i na gaskan gaske domin waɗanda suke cin abinci sau biyu a yanzu a Najeriya wallahi ba su fi a riga su ba. Matsatsin da talakawan suka shiga shine ya sanya kungiyar kwadago a Najeriya shiga zanga-zangar lumana tun daga jiya talata zuwa yau laraba don bayyana halin da al'umma ke ciki na tsadar abinci da sauran kayayyakin masarufi. Yanzu kuma ga shawarwari. Sunana Alhaji Bilyaminu Isa Jibrin na zama a lafiyan bare-bare a ƙarƙashin jihar Nasarawa. Eh, wannan hali da Najeriya ta samu kanta a ciki na farko tukuna za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma dole ne mu 'yan Najeriya mu nemi mafita. Yau ƙasar da ta yi asali a wurin noma da ciyar da ƙasanta, wadda mafi yawancin kayayyaki na arziki da ake aka gada a Najeriya yau da noma aka yi su. Amma yau ɗan Najeriya yana neman abin da zai ci a rasa. Wato babban matsalar mu a Najeriya inda yana so a kawo mafita hajiya. Ya dace dole gwamnati su tsaya da gaske su kula da kamfanoni da suke yin production a Najeriya. na farko kamar shinkafa Muna da kamfanoni sama da kusan hamsin a ƙasar nan wanda kashi saba'in a cikinsu sun daina noman sai dai samu iyayenmu a ƙauye su ba su iri su je su yi noman su su sayi irin daga eh, tsaban daga wajensu kin ga wannan abun ya gurgunta kaya a kasuwa ba za talaka ba zai yi noma ya kai kasuwa dan uwan shi siya ba sai dai a yi a kaiwa kamfani su sa to kin ga babu a kasuwa dole sai abin da kamfani suka yi decide ne za su sa kuma tuttuni mai girma shugaban kasa ya maganar economic council dole a samu economic council za su da za su stabilize za su rike farashin kaya wadda inda ya kama a kara to sai wannan kwamiti din sun yadda yanzu kinga kamfanoni sun ki su noma kai kayi noma sun karba a wurinka to ya za ka samu da sauki To kamar a jihar ku Nasarawa akwai kamfani da take noma shinkafa ba a samu sauki a oh, wurin. Kamar mu a jihar Nasarawa Olam bata taimake mu ba. Saboda tana da hekta da ya kai kusan sittin, kuma filin noma ne. Amma ta bar noman tana shiga ƙauyuka kamar su Azara, kamar su Awai, kamar Doma ɗin, kamar Nasarawa, kamar bangaren Plateau da sauransu. Za su raba iri. In sun raba iri sai su ce to za ku ba mu buhu, wannan irin zai fita muku da buhu ɗari. Buhu hamsin namu, buhu hamsin hamsin kuma naku amma naku din ma mu za mu siya kin ga yanzu da duk gudun mu a garin nan in aka rasa abinci a lafiya za a je zara za ka samu shinkafa ɗari bakwai ɗari shida to yanzu zara in an sayi shinkafa a lafiyar dubu ɗaya ɗari biyar zara sai a siya dubu ɗaya ɗari bakwai saboda sun yi noman amma ba su iya ci ba sun sayarwa kamfani mun yi kokari mu ga cewa mun samu gwamnati mun gaya musu cewa olam ta dinga yin noman ta kamar inda ta saba bayan wannan wahalar na tare da mu yan uwanmu da suke da dama a kasuwa sun cire imani a zuciyarsu saboda ni ne na sayi kaya jiya dubu goma yau aboki na ya saya dubu goma sha biyar sai ya sa na shi naira talatin kaganin da na saya jiya din nan nawa naira ashirin da biyar ne ina sayarwa mm. sai ya ce da wannan ya saya talatin yana sayarwa talatin ne ma talatin din na sayar kin ga inda ana samun damuwa kenan mm. shine hawan ya zama kamar competition kowa na sayar da kayan a inda zai shiga ga dama mm. kuma wannan ba daidai bane yawa amma abin da ya sa gaskiya magana shi shine ya kamata gwamnati su fito su inganta harkoki da ya dace a yi maganan cewa wai a ɗauka gwamnati ta cire kuɗi ta sayo shinkafa tana raba wa mutane kyauta ba shi bane a hmm. rage farashi kowa ya je siya da kuɗi kin san da akwai abin da ake kira shi national supply a kawo shinkafan a tara a national supply kai idan ka da dubu ɗaya ka je national supply ka bada shi a baka mudu ɗaya dan kasuwan da bai rige ban ya ci gaba da hawar da nashi zai rige mishi ayi yawa to wannan shine in an yaka za a taimaki ɗan Najeriya sai ma'aikaci ya samu albashi daidai kafin economy na kasan zai zama zai zama stable amma idan ma'aikaci na karɓar naira dubu talatin a kwana talatin yana biyan bil ɗin wuta dubu arba'in ko dubu hamsin ko dubu talatin a kwana talatin kin ga albashin shi ma ba zai kai shi ko ina ba. Hmm. masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe sai wata laraba in Allah ya kai mu zan dawo muku da wani sabon shiri. Yanzu a madadin waɗanda kuka saurara da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku shirin. Ni da na gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya. Dan Allah ku zo mu hanya. you.